لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da hudu ga watan shawwal watan goma a jerin watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da da ashirin bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga masa zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na tara ga watan daya shekara ta dubu biyu miladiya ke ina mana barka da sallah ina fatan dukkan ibadojin da muka yi a cikin watan ramadan Allah ya sa su zanto karfafu su zanto sanadiyar rabon mu da gidan aljanna da kuma kutar mu daga wuta kuma Allah sa mu cikin waɗanda aka yantar a wuta a cikin waɗanda a waɗancan kwanaki da suka juɗe kuma ayyukan da muka saba yi cikin ramadan Allah ya sa har bayan sama mu ninka mu rufanya doriya akan abin da muke cikin ramadan kare kasance ramadan ya zo mutum ya zama salihin bawa kani fi mumini bayan shi ramadan kuma ya zama wani abu Allah ya sanadiyar rabotar mu da gidan aljanna rabotar mu da gidan aljanna ba ji bane su an d'a ku to a wancan lokaci idan ba abin da dai zan yi tunawa mun shiga cikin kitabul buyu amma ina muka tsaya saboda tsawon lokaci na manta gaskiya a dauka daga farkon ba kitabul buyu wannan kuma shi ne darasi na 61 wannan shi ne darasi ne 61 kitabul buyu idan an ce kitabul biyu wato babin da yake magana akan harkokin da suka shafi cinikayya albuyu jam'i ne na kalmar albayya albayu kuma masdar ne daga ba'a yabi ubay'an wa mabi'an wato saye da sayarwa shine abin da ake kira albayi ko ake kira albuyu kamar wannan babi abin da zai magana akai wato matsaloli da suke da alaka da saye da sayarwa wato sharadin hakan me ya halatta a sayar menene bai halatta a sayar ba yaushe kasuwanci yake zama ya halatta yaushe yake zama bai halatta ba da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan shine babban abin da zamu karanta cikin wannan babi tare da fatan Allah shi mana jagoranci kuma kar a manta da cewa shi bai wato saye da sayarwa asalin halat asalin asalinsa shine halacci ma'ana baka ka iya da'awar cewa cinikayyar kaza haramun ce sai in kana da nasi amma in ba haka ba dukkan wata mu'amala da ta shafi saye da sayarwa a asalinta a shari'ance halacci saboda faɗin Allah ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ya halatta harkar cinikayya amma kuma ya haramta riba to idan aka ce cinikayya ta kasu gida uku akwai abin da ake kira wato bai'ul muqayyad akwai kuma abin da ake kira wato al-bai'ul mutlaq abin da kuma ake kira bai'us sarfi idan an ce bai'ul mutlaq shine wanda yake yawan faruwa in baka kuɗi ka bani haja ga kuɗi ba ni kwanan shinkafa ɗaya ko na gero ko na masara ga kuɗi ba ni yadi ɗaya na wato ainihin na tufafi ga kuɗi ba na firmin atamfa wannan shine abin da aka saba ka ba da kuɗi a baka mai haja wannan shine ake kira wato bai'ul muqayada shine yake yawan faruwa a cikin harkokin cinikayya to sannan kuma akwai bai sarf bai sarf wato wancan bai'ul mutlaq kenan kai sai kuma bai'us sarf bai'us sarf shine in baka kuɗi ka bani kuɗi kamar in baka dala ta Amurka kai kuma ka bani nerori ko in baka sefa ka bani nerori ko in baka stalin pound ka bani nerori ko in baka dunkulalliyar naira ɗari dan ka bani naira goma goma har so goma walaliyar naira ɗari kaga kuɗi na bayar ka bani kuɗi wannan shi ake kira bai usfar a cikin harkar kasuwanci sannan kuma sai na uku shine bai'ul muqayyada shine in baka haja ka bani haja misali ga shinkafa ta buhu guda ka bani taka buhu guda ga gero na buhu guda ka bani naka buhu guda ga shinkafa ta yar amurka ka bani taka yar bakalori ko yar kura ko yar ma duk ina ce ko yar jahun ko mata ina ce ga shi dai ga dai ta wata yar amurka ce kai kuma zaka bani taka ta gida waɗannan suna ake kira bai anwa'ul bai kenan sannan waɗansu suna kawo na hudu cikin malamai shine ka bada kwarewar ka a baka kuɗi kamar kai tela ne zaka dinka mun tufafi in baka kuɗi kaga kwarewar ka aka yi amfani aka ci moriyar ta kai kuma ka karbi kuɗi kamar kai lebar ne za yi leburanci kaga ka da kwarewar ka aka yi amfani da shi sai aka baka kuɗi amma ba wata haja ka bai wa mutum ba domin kafintan da yazo zai maka karfin kwano kai ne ka sai kwanan kai ka sai katako kai ka sai kusa shi ba abin da ya sar maka sai kwarewar ta amma tare da haka yazo ya maka aiki na ne guda ka bashi abu kaza ba haja ya baka ba kwarewar ta yayi amfani da ita to wannan waɗansu suna sa shi yana cikin bai waɗansu ko malaman su wari ce wannan sunan shi ijara baya shiga cikin bai ina fata an fahimta to waɗannan su ne ake kira nau'ika na kasuwanci kamar yadda na faɗa asalin kasuwanci halal ne kowane nau'i na kasuwanci halal ne sai abin da dalili ya nuna haramcin to kuma a jumlace a dunkule kasuwanci yakan zama haramun ne idan an samu ɗaya cikin illoli biyu illa ta farko shine a sami aljahala illa ta biyu a samu algarar da zaran an samu ɗaya daga cikin waɗannan al'amura biyu a harkar kasuwanci to kasuwanci ya shiga rudani ya zama haramun kenan illa ta farko aljahala jahala shine jahiltar mai zan saya kai ne kazo zaka za ka sai shinkafa mutum bai nuna maka shinkafa din ba sai ce ina da ita buhu nawa kake so ce buhu biyu ko uku ko biyar ba tare da an nuna maka samfuri kaga irin ba sai ka kulla cinikayya akan haka to irin wannan bai halatta ba saboda me ta iya yiwa bayan ka kulla sinikayya ka ba da kuɗi an ɗauko shinkafar ka gaba taimaka ba daga nan sai rigima ta tashi ka ce baka yadda ba shi kuma ya ce ai na riga na sayar maka ba halin ka fasa wannan rigimar ita ce shari'a ba ta so tunda shari'a ta zo da don ta kawunan mutane ba dan tarar ba su ba to duk abin da zai haifar da ita ce shari'a sai ta toshe ta ta iya yiwa kuma kai mai shinkafar ka nuna shinkafa shi kuma ya da kuɗi ya yadda zai bayar da dubu biyar to shi kenan wani irin kuɗi ne ayi na nairori ne don lafiya ta kalau babu yar jaba ce amma ba tare da kagan su ba ka kulle ni kayya to kaga ta iya yiwa bayan ka ba shi shinkafa ya ba ka kuɗin ka kirga ga akwai yan jaba ciki ga akwai ya gogo ciki ka ga akwai wanda ba za su karbu ba dan haka dole sai an samu cikakkiyar masaniya tsakanin kuɗin da za a bayar da kuma hajar da za a karba kai mai sayarwa ya zanto ka san kuɗin da za a baka cewa lafiyayyu ne ba yan jaba ciki kai mai saye ya zanto ka san hajar da za ka saya ka ganta an nuna maka samfari ko an siffanta maka ita siffantawar da babu wani kwana-kwana a ciki game da maliki ya suka tafi akai to wannan kaga an sami ɗaya daga cikin al'amuran da ake bukata sannan kuma sai zanto babu gara gara shi ne rashin tabbas wato duk abin da na saya ya zanto ka iya mika mun shi bisa tabbaci kana da shi kuma za ka iya mika mun shi kaga dai ba inda za a yi kenan ka sayar da abin da baka da shi za ka samu waɗansu a kasuwa sun wanke kayansu sun goge sun zauna ba su da haja su yan gadagadar kasuwa ne kenan yan kayi nayi kenan shi kenan sai mutum ya zo daga kauye ya zo daga karamar hukumar su yana son madara kasan biyu yana son omo yana son sabulun wanki yana son sabulun wanka da sun gan shi alamar ba dan gari bane ba sai a tare shi ta ce me kake bukata allaji kamar ka zo sayayya ne shi kuma ya gan su sun shiga mai kyau sun sa tabarau sun zauna sai eh kwarai da gaske yana da bukatan kaza da kaza da kaza shikenan sai sai to ne kai ya da su kuma ba su da shi a kasa sai a yi cinikayya da su su sanya kuɗi mutumin ne ya dauka ya ba su da zai masa kwalba coca cola mai gangara wanda zai daɗe na sha ba zai kare da wuri ba su ba shi sai tsaya nan za a kawo ma kaya sannan su je kasuwa su sai kayan yanzu wannan haramun ne domin ka yi cinikayya a kan abin da baka da tabbata kan shi ka iya tsammanin akwai shi ka je babu shi ka iya tsammanin akwai shi mai daraja ta ɗaya ka je sai mai daraja ta biyu ko sai mai daraja ta uku ka iya tsammanin akwai shi lafiyayye kuma ka je ka samu jabu ne duk wannan na iya faruwa kai kuma ka riga ka kulla kasuwanci bawan Allah nan da ya zo daga kauye akan mai ka kulla masa kasuwanci kan abin da baka da tabbata kai to wannan sai yasa sai kasuwanci sai zama haramun a kuma sayan kifi a cikin ruwa ina da kifaye ga a cikin ruwa sayar mun gashi ka saya ka bani kuɗin sannan in sanya wato abin nan dina in kama maka su kaga ai ba tabbacin a iya kamo shi a iya kama shi kuma kifi na iya buduwa ko ka sayarwa da mutum barewa a daji ga ta can a daji kudin ta nawa ka ganta can gudun kuɗin ta nawa ne bai ka zaje ba ka kudin sannan ka fita guje ka ce za ka kamo ta ko ka harbo ta ta iya wa ka same ta ta iya wa ba za ka same ta ba ai akwai tsammanin rashin samun ta ke furin jaye ma sama da tsammanin samun ta to duk kasuwancin da ya kasance akwai garar shine rashin tabbata ko akwai jahala to wannan kasuwanci ya zama haramun wannan bi sifa mujmala a takaice kenan amma bayani filla filla shine abin da zai zo karkashin hadisan wannan babi ubangiji ta Allah ya ba mu ikon fahimta su daidai tare da yin aiki kuma da abin da yake da daidai عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم wannan hadisi an karɓo shi daga rifa'a ibn rafi' Allah a gare ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an tambaye shi aka ce da shi ayyul kasbi atyabu wani irin neman kuɗi ne wata irin dukiya ce atyabu tafi zama tsarkakakkiya tafi tsafta alkasbu shine sana'a ko ka ce neman kuɗi ko ka ce sana'a wani irin sana'a ne abinda aka samu ciki yafi zama tsarkakakke sai manzon Allah ce amalur rajuli bi yadihi aikin mutum da hannunsa sana'ar hannu kamar telanci kamar dukanci kamar ƙira kamar jima duk wanda ne sana'ar hannu kamar gyaran takalmi kamar ɗinkin hula kamar aikin kufta kamar bulakura duk wanda ne duk aikin hannu ne amalur rajuli biyadi aikin da mutum zai yi da hannunsa kuɗin da aka samu a nan su kowanne tsafta su fi kowanne daɗi sai kuma manzo Allah ce wa kullu bai'in mabrur da kuma dukkan wani kasuwanci warakakke wanda babu alhushu a cikinsa. shine bai mabrur wanda ya kubuta daga dukkan wata almudahana ko alhus an gane ko wannan hadisi Imam al-Bazzar ya rawaito shi Imam al-Hakim an-Naisaburi yace hadisi ne sahihi kuma tabbas haka yake hadisi ne wanda yake sahihi abinda wannan hadisi ke zabaraswa wato zabararwar addinin musulunci dangane da neman na kai dangane da sana'o'i shi yasa ko da annabawa ma sai kasance mutane ne masu sana'o'i waɗansu sun yi zirga-zirgar kasuwanci waɗansu kuma sun yi sana'a kamar annabi dawud alaihi salam makeri ne wa alanna lahul hadid ani marsa bi ghatin wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir Allah ce wa alanna lahul hadid mun tausasa masa karafa yana sarrafa su yadda kake sarrafa auduga muka ce da shi a ni'mal sabighatin sabighatin dinnan wato na'at ne mandus din an shafe shi an imal duru'an sabiqatin ka rinka kera duru'an wato sulke na yaki zafin masu gamammiyar saka masu kwari wanda babu algushu a wa kaddir fi sardi kuma dukkan karfe da zaka hada dan wansa ka auna shi ga tsawon sun dace sannan ka hada Allah ke koya masa sana'a sannan kuma wa amalun salihan ka tashi kai aiki na gari in kana kila lokacin sallah yi sai ka daina sai kai sallah tela in lokacin sallah yi sai a rufe a ajiye kike dinki sai kuma sallah sai an gama sallah wa amalun salihan inni bima ta'maluna basir haka al'amarin addinin musulunci yake ga duniya ga lahira a hadi ba a yadda ka da wani akan dan uwansa ba amalur rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrurin da kuma dukkan wata harkar kasuwanci wadda take wato ainihin akubatacciya wadda babu wato ainihin haramun a cikin cikin wani hadisin ba manzo Allah ke cewa dan adam ba zai taba cin wani abinci mafi tsafta ba sama da abin da ya samu daga gobe daga gumen hannunsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya rinka kiwon dabbobi ana biyan sa kafin a aiko shi zama annabi jira da amincin sa daga shi a takaice dai wannan na nuna ta kwadaitarwar a musulunci dangane da yakar fatara dangane da yakar talauci dangane da yakar zaman kashe wasu an gane ko hadisi na gaba jabir جابر abdullah radiyallahu anhu ma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa عليه yaqulu amal fathi wa huwa bi makkah an karɓo daga Jabir dan Abdullahi shi Jabir dan Abdullahi ya ji manzon Allah yana faɗa amal fathi a shekarar da aka bude makkah ita ce shekara ta nawa shekara ta nawa aka bude maka ta takwas bayan hijira shekara ta takwas bayan hijira yana da kyau waqa'i tarihiyya mu rinka kiyaye su a shekara ta takwas bayan hijira manzon Allah ya faɗa wa huwa bi makka alhali yana cikin garin makka me yace inna Allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه manzan Allah ce inna Allah wa rasulahu lallai Allah da manzansa harrama bai alkhamri ya haramta cinikayyar giya haramun ne sayar da giya kuma ita giya wato mutum goma aka la'anta a ciki da mai saye da mai sayarwa da mai sha da dan da kwanta da wanda ya tanade ta haka dai manzan Allah ya safa har mutum goma saboda kasancewar ta ummul khaba'is saboda kasancewarta ita ce uwar laifuka ma'ana shan giya na haifar da laifuka masu tarin yawa mutum na iya shan giya ko da baya zina sakamakon hankalinsa ya kunci sai zai auka ma zina kila ma yayi zina mafi muni ya zakewa wata daga cikin muharramansa yassa ko kanwarsa duk wannan na iya yiwa ga dan giya to dan haka manzon Allah sai ya haramta giya kuma ya ce Allah madaukakin sarki da manzansa ya haramta sayar da giya wal maita haka kuma ya haramta cinikayyar mushi dukan abin da yake mushi ne haramun ne wato sayar da shi an gane ko mushe kuma shine mai mushe shine dukkan abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba wannan shine ta'arifi mai kyau ma mata biduni zakatin shar'iyya kullu ma mata biduni zakatin shar'iyya ba za ka ce duk abin da ya mutu da kansa ba dan abin da iya mutuwa da kansa ko bai zama mushe ba kamar kifi ko ba haka ba to amma dukkan abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba kaga ya zama mushe a ce ta iya wa abu gashi an yanka shi amma ba yankan shari'a bane duk da haka kasancewar an yanka shi baya cire masa mai sunan mushe imma ya kasance saboda wanda ya yankan irin wanda ba a cin yankansa ne dan kasancewarsa ba musulmi ba ba kuma ya cikin ahal kitab yana cikin sauran jinsunan kafirai kawo ko ya yanka yankansa ya zama ba bambanci da ba yanka ba mushe ne dama abin da ake kira da mushi shine ma mata bigai da zakatin shar'iyya duk abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba to haramun ne cinikayya da wannan ka an gane ko to kuma ga wani abu idan muka karanta can cikin babu sahara idan ba manta ba akwai wani hadisi da manzon Allah ke cewa duk abin da aka cire daga cikin dabba har halin tana da rai shi wannan abin ya zo ne mushi ashe kenan ko da mutum ya yanke wani sashi na dabba tana da rai ko bata mutu ba sai zai kulla a kan wannan sashin ya halatta dan ya zo mushe kashi kuma annabi ya ce Allah ya haramta tinikayyar mushe wal khinziri haka kuma alade alade gaba dayansa haramun ne kulla sa in ba aladen da aka yi safani ba shine aladen cikin ruwa dan malamai nan sun yi safani game da shi shin wannan kuma halaccin sayar da shi ko rashin sayar da shi yana ginuwa ne rehe ne akan halaccin cinsa ko rashin cinsa waɗanda suka ɗauki hadisin farko a cikin wannan littafi na ruwan teku wanda manzo Allah ke shahu huwa tahuru ma'uhu alhillu tuhu waɗansu sun ɗauki faɗin wannan hadisin suka ce annabi ya ce duk abin da yake cikin teku ya halatta a ci kuma ya halatta a ci shi mushe ba sai an yanka ba suka ce duk abin da yake cikin teku abin nufi duk abin da rayuwarsa ba ta iya yiwa sai a teku ta yadda in ka fito da shi sarari zai mutu ba zai iya jurewa ba to ya halatta a ci to sai waɗansu malamai suka ce to mu mun ɗauki faɗin wannan hadisi duk abin da muka samu cikin ruwa in dai a cike ke ko da aladar ruwa ne an gane ko ko da karan ruwa ne kaga kare dai na zahiri kowa san haramun ne haka aladar na zahiri kowa ya san haramun ne to amma aladar na ruwa fa akwai aladar na ruwa wanda ba iya rayuwa sai a ruwa akwai kuma kare na ruwa wanda ba iya rayuwa sai a ruwa to waɗansu malamai suka ce ya halatta duba da faɗin wannan hadisi uhilla a huwa tahuru ma'ahu alhillu mai tasuhu kuma da faɗin uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa ta'al lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma wa taqullaha allazi ilayhi tusharun a takaice sai suka dauki faɗin wannan nasi bisa cewa duk abin da ke cikin ruwa halal ne to in mun dauka aladan cikin ruwa halal ne shin zai shiga karkashin nan gurin inna allaha harrama bai al-kamri wal maitati wal khinziri ba zai shiga ba in mun dauki fitawan malaman da suka ce halal dan sai mu ce al khinzir anan gurin khinzirul barri la khinzirul bahri wato alade na sarari ba aladan cikin ruwa ba in ku mun dauki fadin sa shikenan shi ma ya jika wal asnami haka ubangiji ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallam sun haranta cinikayyar gumaka al asnam jam'i ne na sanam shi kuma sanam shi ne gunki duk abin da aka yi mutum mutumin sa haramun ne sayar da shi sawa'un wannan mutum hoton mutum ne aka yi hoton dabba ne aka yi hoton tsuntsu ne aka yi wannan dai da za a yi gunki haramun ne sayar da shi ta kowace irin fuska an gane ko haramun ne sayar da shi ta kowace irin fuska to a nan gurin sai dai abin da ya shafi yan tsana ta wasan yara ya halatta sayar da ita ko bai halatta ba to tunda shari'a ta yi izini dangane da ƴan tsana ta wasan yara ita wannan an ce babu laifi tunda annabi ya gani kuma bai hana ba an gane ku lokacin da Aisha matar annabi take amarci gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yarinya ta mai karancin shekaru da ƴan tsanar ta zo gida, tana wasan ta har da doki har da eh, tana amarya lokacin da aka ta da ƴan tsanar ta zo gida. <laughs> yar shekara tara aka kawo ta in shekara tara dan ta zo da ƴan tsanar za ta baka mamaki ne ai in mutum zo da ita bane abin mamaki amma ta zo da ya sanar mai yana abin mamaki saboda haka da ya sanar ta zo haka yan mata haka duk an yi su na mutum mutumi sannan kuma ga doki shi ma na mutum mutumi annabi ya zo wucewa sai ganta ga tana da tana da bana cikin yan mata wanda aka yi su na mutum mutumi na tana shirya su kira su ga doki sai annabi ce menene wannan tace ayana ne wannan bai a tsakiyar su tace doki ne manzo Allah ce doki kuma da fufuke tace yau baka ji labarin annabi Dawud ma yana da doki mai fufuke <laughs> sai ba Allah sai sai ya fushi da dariya ya wuce abin sa bai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam to sai wannan ya nuna halarci domin da babu kyau da annabi ya hana ta ko ba haka ba to dan saboda haka ashe kenan gaskana ta wasan yara ba haramun bane ajiyar ta a gida tunda ko ba haramun bane ba ajiyar ta a gida ya halatta sayar da ita eh to inda matsalar ta shi ne wanda ya saya mai zai da ita idan wasan yara zai kai shi kenan ya halatta a sayar masa in ko ba yara zai sayarwa ba bai halatta a sayar masa ba me zai hana ka tambaye shi sai ko ba lalle bane faɗa ma gaskiya ko wannan haramun ne wanda suke ado da shi cikin mota haramun ne kaular wahida eh wannan duk irin wanda sai a cikin mota ma ake sa haramun ne ta wasan yara kawai aka yi izini ga shari'a hmm. duka duk wani abu da yara za su yi wasa da shi sawa'in yan ce sawa'in doki ne sawa'un kifi ne ko ma me aka yi musu na wasa in dai na wasan yara ne aji shi a gida ya halatta wa alaikum salam ya aka suka samu wannan tarihi shi da awar nas ka ce wannan nasi an shafe shi sai ka tabbatar da tarihi guda biyu tarihin wanda aka shafe da tarihin wanda ya shafe ya zanto a tarihan ta kana da tabbas ba tsammani ba wanda aka shafe shi ya riga zuwa wanda ya shafe shi ya zo daga karshe in baka da wannan baka da damar da zaka yi da'awar abin nan nan to kuma dama ba abin da aka yi da'awar sa yawanci da'awar sa ba ta tabbata ba irin ijma'i da nas ga ayoyi nan yin qur'ani da dama daga cikin malamai sun yi da'awar an shafe su amma kuma daga karshe in ka bi tarihin sai ka samu ba a shafe su ba ga kuma matsaloli da dama da za a ce an yi ijima'i malamai sun yi ijima'i karshe kuma in ka bi sai ka samu ba a yi ijima'i ba an yi sabani an gane ko shi yasa imamu ahmad ke cewa ba abin da ke wahalar tabbatarwa saboda ijima'i. dan haka ba kowace matsala bace zaka ce an yi ijima'i sai a ce an yi ijima'i amma in ka leka kana bincika littafi sai ga wani malami ya saba tun a karni na ɗaya ko karni na biyu to kaga waɗanda suka yi ijma'in ba su ga fata wancan malamin ba da sun gani da ba za su ce an yi ijima'i ba shi yasa waɗannan ababen guda biyu suna da suna da wahala da awarsu da'awar nask ka ce an shafe hukunci kaza ko da'awar ijma'i ka ce an yi ijma'i kan matsala kaza sai ka hanga ka hango ka bi matsaloli sosai sannan ka iya tabbatarwa a daga jire waɗannan ababai guda hudu an haramta su alhamr da almaita da alkinzir da al-asnam wato gumaka kenan ko to kowanne kuma akwai illarsa wato shine shari'a musulunci take da gata ga dan adam me yasa aka haramta shan giya da kuma cin mushi da kuma cin alade waɗannan al'amurra guda uku suna cutar da zuciyar dan adam suna cutar da jikin dan adam shari'ar musulunci kuma shari'a ce ta gata kariya take kabe bil adam din da haka sai ta haramta masa wadannan ababa giya tana cutar da hankalin dan adam zuciyar dan adam ya rasa tunani ko ba haka ba dan da zaran ya sha giya ya bugu shikenan kwakwalwarsa kuma ta riga ta kunce ta dana bashi sako daidai duk abin da ya gani ba daidai zai gani ba zai iya zagi zai iya ashar zai iya shirka zai iya faɗin magana da bata dace ba zai iya cewa ya saki matarsa saki goma ba amma idan ya farfar da gajiya kuma ya ce bai ba kaga abu ne mai cutar da hankali sannan kuma shi alade yana cutar da bangalori guda biyu na farko jikin dan adam dan naman alade inda zaka dauke shi kamar tsamin Sulaiman tsami za ka ga tsutsa tana yawo da kanta amma dan adam idan ka dauka shi kamar tsamin Sulaiman tsami tsutsa za ka daga gani saboda haka shari'ar musulunci ta haramta shi sannan kuma wato a cikin a cikin dabbobi shi alade yana cikin ci bayan dabba dan alade da dan uwansa zai mutu kuma ya cinye shi ba abin da ya masa abin nan matarsa ta mutu ya cinye to saboda haka dukkan wanda yake da cin naman alade sai ka ga yana da halayya kuma irin ta alade shi yasa turawan yamma kake ganin sun rasa kowane irin arziki na ruhin zuci irin wanda kai musulmi ka samu irin wanda suke bukata don su ɗanɗani rayuwa su ji daɗinta kai musulmi ka samu su sun rasa shi saboda wannan aladen sai ya koya musu dan ga alade kuma ga rashin kishi to su ma haka suke ba su da kishin matan su ko ne ƴaƴansu kuma haka suke su ma mu zama waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'an so wai su suke yadda suka kafirce mu ma mu taru mu bi su nan mu zama daya hasada suke mana dan me muka zanto tsarka kaka su kuma suka zanto suna wari dan me kullun Allah ya arzuta mu da tsarki guda biyar alwalat khamsu salawat kawai in kana yi kana cikin tsarki da tsafta so mu kullun suna cikin datti da warin giya da cin naman alade da waye dan mai kai kullum kana da zumunci ka san wanka ka san kaninka ka san mahaifinka ka san babanka ka san kanin babanka daga nan sai ka tashi ka je Bauchi a daga nan kai ka tashi ka tafi Gombe ka je Maiduguri ka je Kano ka je Kaduna dan wa dan wanka ko kaninka ko kanin babanka a America waye san babansa ba balle sana san kanin babansa di yawanci ba yayan ciki bane ba ciki ne yawanci waye san babansa balle sana gane wannan kanin baba ne ko dan uwan babana ne ko dan kanin babana ne ka ga yadda dabbobi suke a garke su ma haka suke cikin garuruwan su to kuma haka suke so mu zama da yawa su san su wa balla su san su dan zaka samu cewa gashi ana ka haifayya an jefar da yaro an dauke shi an kai gidan marawai an yi nane ko wanda ya san baban nashi tunda ba aure aka yi ba kila haduwa ka shi aka ci gaba da zama sai zanto ba rahama ba jin kai idan mutum baban sa so bai dauke shi kai shi gidan da jeyi eh ko yana tare da shi a gida ɗaya inda ya wayo kai shekara sha bakwai ya samu yancin kansa shikenan ya je ya samu aikin kansa ya samu sana'ar kansa mai kirki shine wanda bayan wata ɗaya bugo waya ya ce hello daddy kana lafiya to ma da Allah sai an jima shikenan sai wani watan ko sai wata shekara su to wanda bai yi rahama ga babansa ba tsammanin ka zai yi rahama garin ka kana nan garin ka mahaifinsa ko bai ji kansa ba shine kuma zai ji kan wani dan adam waya ce wai kungiyoyin kala hakkin bil adama duk kariya ne kawai suna rudar wanda yake dai yake da rudin kwakwalwa irin su amma in ba ka wai zai yadda da wannan tatsuniya ta zo mu ji ta wasu kungiyoyin kada hakkin bil adama wani bil adama dan a faɗa mana mu ji an gane ku to kaga musulunci da yake mutum gata ya tsarkake ka sannan kuma aka haramta sayar da gumaka saboda tsare addini dan ka samu aqida mai kyau tunda shi gunki bautarsa da kira zuwa ga bautarsa yana faɗa ne ga mai tauhidi shi kuma tauhidi shine abin da ke tabbatar da yancin dan adam da zaran ba ka tauhidi ka zama bawa na waɗansu waɗanda suke makhluqat su ma halittarsu aka yi masu rauni kamar ka amma ka zama musu bawa saboda me saboda babu tauhidi ta tarar dan adam faqila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah ara'aita shuhumal maita ba mu labarin kitse na mutse fa inna hatu talabi sufun yawanci akan shafa su a jikin katako na jiragen ruwa da hannu biyar aljulud yawanci akan shafa kitsan wannan ga fata dan ta laushi fata wadda za a yi salka da ita dan a rinka zuba ruwa wa biyu bayan nas kuma yawanci mutane na kunna fitila da ita su yi balbal da wannan kitsan na mushe waɗannan al'amura guda uku shafa wannan kitse ga katako na jirgin ruwa ko kwale-kwale don kare nutse don kare lalace kan ruwa ya shige shi sauran lalacewa yin amfani da wannan kitse wajen shafawa jikin fatar da za a amfani da ta ko ga takalmi ko ga wato kube na wuka ko na menene wannan ya halatta ko bai halatta ba wannan kitse din da za a amfani da shi don kunna fitila a samu haske ya halatta ko bai halatta ba shine abin da suke nufi da ara'aita bi ma'ana akhbirna an jawazi zalika wa adami jawazi ba muna barin halacci ko rashin halaccin haka fa qala la sai manzo Allah ce a a huwa haramun wannan yin hakan haramun ne bi ma'ana al-madhkuru haramun ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك sannan sai manzon Allah ya faɗa a ƙarshen wannan hadisi yace qatalallahu al-yahuda qatalallahu al-yahuda yace Allah ya la'anci yahudu dan mai inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha ubangiji ta'ala yayin da ya haramta musu kitse na dabbobi jamaluhu sai suka tara kitsa sun ba'uhu sannan sai suka sayar da shi fa aka samanahu sai suka amfana da kuɗin da suka sayar da shi wajen ci ko sha ko tufafi to kaga wannan dabara ne wajen me wajen cin haramun to shi yasa sai aka la'ance su sai malamai suka ce irin wannan dabara da yahudu suka yi wajen halatta abin da yake haramun ga shari'a kowane ne yayi a yau shi ma wannan la'anta za ta hau kansa domin aikin ake kallo ba wai waye yayi aikin ba munin aikin ubangiji ya haramta musu kitse an gane ko haramna alaihim shuhuma illa ma hamalat zuhuru ma awil hawaya aw maktalata bi azum kamar da Allah ya faɗa cikin suratul anam an haramta musu kitse da aka haramta musu kitse sai suka yi sai suka tare kitsen suka ce su ba za su ci ba amma za su iya sayarwa a yi amfani da shi an gane ko su kuma su amfana da wannan kuɗi to wannan sai nuna wato ainihin la'anta ta hau kansu kenan wannan katala haka waɗansu malamai suke fassara katala da sunan la'anta waɗansu kuma suna fassara shi da halaka domin sukan ce fassara katala Allah ko kutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar ko kuma qatalahum Allahu anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum da sauran dai waɗannan lafazozi da aka yi amfani da lafazin qatala cikin alqur'ani ko cikin hadisi in muka fassara shi da la'anta ba mu fassara da zahirin lafazin ma'anarsa ba a domin lafazin la'anta daban da lafazin mai idan Allah ya nufin la'anta sai ki faɗa da ya so la'anta baya bayyana ba a nuri wa man yakaslu mu'minan mutamidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wala'anahu wa addalahu azaban azima sai kawo lafazin la'anta to da Allah na san la'anta da sai kawo lafazin la'anta amma bai yake nufi da katala sai suka ce sai mu dauke shi daga katala katil ne a muqatalatan wato mufa'ala ne na al alqatlu kuma shine kisa kisa kuma na sa a yi halaka wato a nemi mutum a rasa to kenan qatalallahu yahuda ma'ana Allah ya halakar da su Allah ya dammar yahudu ko Allah zai halakar da su gobe kiyama ko ya zanto labari ne na Allah ya halakar da su ko ya zanto du'a'in du'a'un alaihim bil qatl ke ko wanda ko cike babu fita an gane ku saboda wannan aiki da suka yi na kokarin halatta wato ainihin abin da yake na haramun wa alaikum salam hmm. ya za a yi magana cewa ba gidan da eh duk yana nan wancan magana wancan magana tana nan wannan ba tana nan eh shiga me zai hana su shiga wancan hadisi da cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake akwai hoto ko akwai kare magana ta am maganar halattin ajiye yan tsana dan wasan yara magana ne khas mala'ikun suka ce la ta'aru da bainal am wal khas sai ka hada hadisin kai fassara sai ka ce duk gidan da yake akwai gunki a cikin mala'ikun rahama ba za su shiga ba sai fa in ya tsananta ta wasan yara duk gidan da yake akwai kare a cikin mala'ikun rahama ba za su shiga ba sai dai in kare an ajiye ne dan gadi kamar da manzon yi ko kare ne wanda an ajiye dan farauta sai kenan za ta arba bainal amwal khas fadin wancan hadisin shine aka kebance aka ce banda kaza exception ne aka yi banda kaza amma in ba wannan wanda aka ambata cikin hadisin ba komai ya shiga in ba yan tsananta wasan yara ba dukkan wani gunci da aka ajiye a gida to malaikar rahama dai ba zai shiga ba dukkan wani amma wanda zai karɓi sunan hoto malaikar rahama ba zai shiga ba eh to kaga wannan shine illa da aka dace na kai da wannan yan tsanakan ba za a iya cewa ya halatta ba kai saboda idan muka kasa adadin waɗanda za su saya kila kashi tara cikin goma nasu ba waɗanda za su saya bane dan wasan yara sannan baya da haka ma akwai abin da yake yafi ya tsanan muni waɗansu kuma kada ake sayarwa waɗannan da zaka samu irin musamman ko nan jihar Bauchi tunda wuri ne na tourism irin yan yawon bude ido za su zo sai wani hoton wani arne da fatan ya rike haka an yi shi na <laughs> eh ko ba haka ba ko wani daga jiran wanda yana noma yayi wani da su ko wani dan garo daga ruwa guda biyu an yi mutum mutumin sa haka da sauransu to su turawa suna saya wai sun zo Afirka yawon bude ido gurin saya kuma mutanen mu suna sayarwa wannan haramun ne kaulan wahidan duk wanda yake cinikayya da wannan ya yi kokari ya tuba ya dana in ba haka ba abin da yake ci haramun ne eh ko da zane ne eh na eh hmm. to na wani akwai wa rasulahu bambancin nuska ne a iya samun nuska ta ta bambanta tsakanin wata nuska da wata kanin wani kofi na littafin da wani kofi na littafin abinda Allah ya haramta dai yake da abinda manzo Allah ya haramta sawawa an kawo sunan manzo Allah ko ba kawo ba Allah ya haramta a matsayin sa na mai doka manzo Allah ya haramta a matsayin sa na mai isarwa na'am eh eh a wannan na takalmi duk ya kamata a kauce masa duk takalmin da yake ko hoto ya kamata a kauce masa ko da na yara ne haka tufa su kaga turawa sun san wannan illar shi yasa duk sai suka duk abin da za su yi mana sai ya kasance akwai irin wannan ilimin a ciki musamman kayan mata da kayan yara da waya ga wanda babu hoto a ciki kaga kauce masa wannan kam ya zama dole kauce masa ta kowace irin hanya to shi yasa ake son mutane su zanto masu cin gashin kansu duk in mu za mu sakawa kan mu tufa akwai bukatar sai mun sa wannan a jiki amma tunda saka mana za a yi kaga za mu shiga cikin da kenan وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi na cewa idza talafal mutabai'ani idan masu cinikayya biyu suka yi sabani mai saye da mai sayarwa walaysa bainahuma bayyina ko babu wata hujja babu wani shaida tsakaninsu to maganan wa za a karba fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'a to magana maganar mai haja ba maganar mai saye ba maganar mai haja ita ce dahir ita za a yi aiki da ita aure su tsara kane ko kuma su fasa su wannan hadisi in muka koma sababin kawo shi zai fi wayar mana kai abdullahi dan mas'ud ne ya sayar da wani adadi na bayi ga wani mutum mai suna ash'as sai abdullahi dan mas'ud ya ce cinikayyar da muka yi na sayar maka ne bisa ga kuɗi wuri na gugar wuri dinari ko dirhami dubu ashirin shi kuma ce a'a dubu goma ne abdullahi da masu ce dubu ashirin shi kuma ce dubu goma ne ba an yi ka ba tsakanin mai sai da mai sayarwa sai abdullahi da masu ce to na ji manzan Allah na cewa idza ikhtalafa a mutabayyi'an idan masu suna kai yarbi suka yi sabani wale ta bayyana kuma bayyana ba wanda yake da shaida kan abin da ya faɗa fal qawlu ma rabu tula in dai ana son a yi kasuwancin to sai a karɓi maganar mai mai kaya aw ya tsara ka ne shi mai sai yace ni ban yadda karɓo magana mai kaya ba to sai su fasa kasuwanci rike kuɗin ka ya rike hajar <laughs> an gane ku wannan shi ne abin da yake daidai wannan hukunci da maza Allah ba kenan kaga adalci na shari'a musulunci in dai an yi sabani babu wani dalili to alqawlu ma yaqulu rabbu sil'a aw yatasaraka ne to abinda mai kasuwanci abinda mai haja ya faɗa shine abin da yake daidai ko kuma ya kasance sun abin nan kawai su tsara kani ko sai abin nan to shi wannan qaul rabbul la har kawai za ka maganar sa waɗansu malamai suka ce eh waɗansu suka ce a maganar sa tare da rantsuwa sai ya rantsi yace wallahi na sayar maka da wannan haja ne dubu biyu to shi kuma ko ya karba in ya yadda da sa ko kuma shi kuma ya rantsa yace wallahi ni kuma na saya dubu ɗaya da ɗari biyar ka manta to in suka rantsa kowa ya tsaya kan matsayinsa to shikenan sai dai a fasa kasuwanci to rike kudin ka ya rike hajarsa kenan kowa ya tafi sa to wannan shine inda rigimar take idan sana'a ce idan sana'a ce aka yi laboranci kenan wanda an kulla tun kafin a riga a yi abin da sista tafi kotu kenan sai alkali ya kimanta ya kimanta abin da yake ya dace a baiwa mutumin da ya laboranci kaza ko aiki iri kaza kaza ne kamata a bashi a yi ne ko a awa goma sha biyu ko a awa shida ko a awa tara kaza ne kamata a bashi kenan sai wancan ya bashi shi kenan an huta da rigima malam wannan shi kenan kowa tsakaninsa da Allah mu yanzu ai so muke karar su rigima yaran sa kan gaskiya ko ƙarya wannan kuma shi ta shafa shi da Allah amma mu dai kace mana fada a zahiri shine shari'a ta kawo mana magani an gane ku wa alaikum salam a bai halatta ba dole ya sani a ana magana kan cewa sun yi rigima ne ka shi ya ce kaza muka yi shi kuma ya ce ba kaza muka yi ba kaga wannan na iya faruwa eh, amma ka'ida dama ai ba za ka fara yin laboranci sai ka san nawa za kai ka san fadin aikin da za ka yi an faɗa masa shi kuma ya ce ka zaba shi na abinda annabi Musa suka bar sahabin wadaina inni uridu an unki haka ihda ibn tayya hataini ba ya faɗa abinda ba yanzu zan aura maka yata sadakin shi ne mai ala an ni samaniya hijaj ka zo kai mun kwadugo na shekaru daidai har takwas abinda nake bukatan kenan in kai ka biya sadaki fa in atmamta ashran fa min indik yace in ka cika shekara goma to wannan falalar ka ce amma ni takwas ma sun isa amma in ka kai goma to yayi daidai kuma wa ma uridu na shukka alaik tare da haka ko bana so in mazanta masa kai zai lebarancin shekara goma ba sai mazanta masa me yawan shekarun nasu ba irin namu bane ko amma ba haka ba duk matar da za ce sai ka leburanci shekara goma ai lalle ba karama aiki wani ba eh idan ya tafi ta kuma ya halatta mu shari'a eh ba dai ya ce zai biya ba fi zimmatihi ko da bai biya ba ya halatta ya kusance ta ba ko ni nikahu tafrid ba إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة رب أنا بمعنى صاحب كده an gane ko dan rabbu yana zuwa da ma'anar ubangiji yana zuwa da ma'ana sahibu kamar yadda Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kaga rabbuka bi ma'ana khaliquka amma rabbil izza bi ma'ana sahibul izza gashi din rabbu ne kuma cikin aya daya amma ma'anar wannan daban da wannan domin rabbika min babu idafatul khaliq min babu idafatul makhluq ila al khaliq amma rabbil izza min babu idafatul sifati ila al mawsuf biha amma rabbuka bi ma'ana khaliquka allazi khalaqaka fa sawwaka fa addarak fi ayi suratin ma sha'a rakabak an gane ko hadisi na gaba wa an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an saman al-kalbi wa mahar al-baghi wa hulwan al-kahin muttafaqun alaihi wannan hadisi an karbo shi daga abu mas'ud al-ansari Allah ya kare da gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an samanil kalbi dangane da kudin kare haramun ne ka sayar da kare ka ci kudin wa maharil bagi da kudin da ake bai makaruwa ko mazanaciya abinda aka bata dan ai fasikanci da ita wannan kudin ya zama haramun cin su kaga mahar asali sadaki ne to amma asalin mahar a larabci shine iwa wato abinda ka bayar fansar kaza kenan dan abin da mutum ya baiwa matar da ya kanci da ta yi ya bata ne a madadin amfanuwa da ya da jikinta to wannan shine sai aka ce haramun ne wannan wa hulwanil kahin haka kudin da ake baiwa boka dan yayi bokan shi alkahin shine wanda yake da'awar sanin gaibu da shi da al'arraf duk ɗaya ne waɗansu sukan ce a'a al'arraf wanda yake da'awar sanin gaibu na abin da ya abin da ya fako a baya amma alkahin wanda yake da'awar sanin gaibu na abin da zai faru gobe ko jibi ko gasa ka je ya duba maka ya ce za ka yi kaza ko ba za ka yi kaza ba za ka yi arziki ko ba za ka yi ba da sana'a da sa'a ko babu sawa'un wannan mutum zai wannan dubar tashi ne ta hanyar wato taurari dan akwai wanda ke duba ta hanyar taurari ya ga tauraro iri kaza ce ai tauraro iri kaza in ya fito ko alkhairi tauraro iri kaza in ya fito ba alkhairi duk dai ya zama boka ko ya zama malamin duba kuma wannan abin kafirci ne fita daga musulunci ko kuma yana yi ne ta hanyar kasa ya tara kasa wato ya zane akan kasa ya furta ya gano maka ko ya gano miki cewa ga inda arzikin ke yake ko mijinki na gabas yana nan tafi duk wannan dai ya shiga ciki dan galibi mata su aka fi damfara a wannan babin ko kuma wanda zai maka duba da kowace irin hanya da ka duba dukkan su haramun ne an gane ko wannan kudin da suke samu ya zama haramun naha an samanul kalbi annabi ya hana kuɗin kare haramun ne cinikayya da kare ko ka saya ko a sayar maka shi duk wanda ya sayar kuɗin da ya ci ya ci haramun kenan wannan magana haka malamai guda uku suka tafi imam malik imam ahmad bin hanbal imam shafi'i in banda abu hanifa da ya karkata cewa a'a wai idan mutum zai zai karan zai masa gadin gida ne babu laifi ya ce ma ko ba gadin gida ba zai ba shi dai wai haramci hana wanda aka yi dan munin sa ne amma ba dan ya ce matsayin haramci ba amma wannan magana ba ta da asali dan kar wani ya ganta ne ya kafa hujja da sai haka na kawo ta da haka dai zance wanda yake daidai wanda yake tafiya da zahirin hadisi haramun ne cinikayya da kare kowane irin kare ko da irin karen da aka maka izinin cewa ka ajiye a gida don gadi ko wanda za ka yi farauta da shi baya halatta ka ba da kuɗi ka karɓe sai dai ka je ka tsinto shi eh, ba a tsinta kare ko ka je a baka kyauta ka roki alfarma a baka amma baya halatta sai ka ko yanzu akwai attajirai da irin yan boko nan wanda suke da gida a bayan gari wanda suke zuwa kasar waje su sayo kare mai tsada kaga kare wajen dubu hamsin kaga kare ana maganan daloli haramun ne wallahi tallahi haramun ne eh. yana kashe dabbobin mutane sai a kashe in yana kashe dabbobin mutane kan mai amfaninsa. eh

ba dai yana gidan ba ne tsawon a cikin daki yake a waje yake ba dai gidan ba ne ba kewayen gidan yake ba dan za ka je shi a gidan makwabcin ka ko cikin kewayen gidan ka dan kan mala'ikun su me bambanci a ka a kofar gida kawai ka aje duk ba gidanka bane ba ba cikin hurumin gidanka bane ba to me bambanci ba wani bambanci shine wanda wanda ya fara da zama kace banda karangadi karangadi baya hana mala'ika shiga gida da annabi ya izini a riga shi na sun kai bai shafi naka ba bai shafi gidanka ba bai shafi gidanka ba na eh eh shi wannan masu wai zafo kasu da suke kawowa galib ba duba bane ba domin yin amfani da taurari iri duniya akwai taurari da ake amfani da su don duba akwai kuma ilimin taurari wanda ake lura da izina da taurari gane da canjawar yanayi zuwan iska ko zafi ko ruwan sama ko daukewarsa wannan babu lafi don Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun wannan duk wanda ya san shi yake aiki da shi amma abin da ke faruwa shi ne alamun da za a karanta a jikin taurarin wanda ke nuna iska za ta zo da karfin kaza za ta ci kilomita kaza cikin kowane awa kaza waɗanda suke yi yawanci ba hukumi ne ba shi yasa idan sun zo faɗa ba sa cewa insha Allah to shi yasa sai ga sun faɗa abu kuma karshe Allah ya kunyata su shi kuma alama ce alama na in Allah ya ga dama zai iya canja ta ko ba haka ba yanzu Allah ya sanya cin abinci ya zanto sababi na daina jin yunwa shan ruwa ya zanto sababi na daina jin mai kishirwa amma lalle ne dukkan wanda ya ci abinci da jin yunwa ko duk wanda ya sha ruwa da jin kishirwa idan Allah ya jarrabe mutum da wata cuta ba sai ta shan ruwa ba ko baya kore masa kishirwa ashe sababin da Allah ya sa daban shi sai mutum ya hada shi kuma da insha Allah tunda komai na gudana da sa. amma tun da ba musulmai bane ba kafirai ne kawai sai su faɗa sai za a yi ruwa gobe ko ba za a yi ba da shi za wani lokacin sai ga anyi wani lokacin kuma ga Allah ya karya ka'ida sabon ko ba a yi da haka wannan babu laifi baya cikin bokanci eh. su masu saurari wanda suke duba da su mutanen mu suke larabga na ta karshen watan muharram ne kowai ko safar duk wannan duk yana cikin barbashin na da jahiliya to irin wannan shine jingina alherin zuwa ga dare ko rana ko tauraro kansa wannan shine haramun

ko ɗari biyu kudin aiki ɗari biyar misali idan ya karɓi wannan kuɗi sai je ya samu mai aikin kwasar da zami ko kumta sai ce masa na karɓi kuɗin ɗinki na ɗari uku misali lokaci tare da mai aiki ya zo ya ce ɗari biyar ya ce ɗari biyar ya ce ɗari biyar eh, eh. shi mai matsayin wannan kuɗi haramu kaurar wannan eh, duk telan da zai karɓi kuɗin aikin hannu cewa ɗari biyar amma ya je ya biya mai aikin hannu ɗari uku bayan ya cewa wannan tabbas ɗari biyar ne to ya zama abin abinda kawai zai yi in yana so wannan kudin su kubuta yi lissafi gaba daya za a yi min riga da jamfa da wando aiki iri kaza ko a yi min babban kwano ko a yi min bulakura ko kaza me ya kudin sa ya ba shi kawai ce kudin ka kaza ne zaka biya idan ya je ko naira dari ya bayar mai da aikin hannu ya halatta abin da ya ci amma shi da kanshi ya bayani ci kudin aiki na kaza ne kudin aikin hannu kaza ne kuma in je wurin aikin hannun nan ya rage ya dora akan wani abin da ba shi ya faɗa wannan ba ya zama haramun kenan haramun da ko ba bai sunan wannan wancan na farko wancan na farko ya tsada aka yi da shi ni zan je da mai aikin hannu ba ruwa na da eh, ni abin da nake so ina son dinki iri kaza me kudin sa shi kuma yasa an faraki ya yanka mu ba eh eh amma dai amma dai ba ba ba ba hannu mu kai ka san da zaka je ka ba da kanka kaga da shi da su da shi da su kamar wani dan karamin kamfani ne amma rashin hadin kai ne irin na mutanen mu amma kamfani ne in ba haka bai yawanci zai fitar da fasalin rigar ya yanka wuya ne ya je ya kai ba zai zai sake hadawa ba sai masu aiki wani sun yi sun kare sanar ko shi zuwa hada kan duk kamfani ne amma yawancin mutanen mu ha inkin zaman yau da gobe ne da rashin gaskiyar mu shi yasa ba ma ci gaba amma ma haka masu wannan da tele zauna shi kadai gare ya samu mai ayi samu su teloli biyu ko uku su samu katin shago su yi masa dan azo su dan aje ta fitila don dan katin samun da masu aikin hannun su shi kenan sana'a ta zauna da gindinta amma kowa na kyashi da kowa ko kowa na ganin kowa kowa na sai kawo kwastoman kowa dole sai a samu rigima ko ba haka ba kuma yawanci dai mu mu saba da aiki na haɗin kai ba galibi mu saba da kowa ya saka shinkansa to mana cikin wannan ayyukan da sallallahu alaihi wasallam eh. wannan magana yake akan haramun ne kuma haramun Allah ba ta aikin mutum da haka ba karamar magana ba ce ne a ce misali mata shi tana kaɗan miji ta san wannan miji abin da yake kawo mata kawo mata haramun idan ta sani ba ta ci ta ci halin amma sai zama ta sani cewa sai ya je ya nemo haramun yake mata sai ke ba ta ci me matsayin cin wannan abin da ya a magana idan mutum na cin haram ba a karban aikinsa wannan fa daban ne domin muna da hadisi cikin bukari wanda manzon Allah ke cewa kun san al-muflis annabi ce kun san almuflis sahabbai suka ce man la dirhama inda huwa la mata wanda baya da kuɗi baya da haja sai manzo Allah ce a almuflis min ummati huwa alladhi yati yawm al-qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa lakin lakinnahu ata kada akala mala hadha wa daraba hadha wa shatama hadha wa safaka dama hadha kaga ya ci dukiyar wani ya zubar da jinin wani amma tare da haka dai ya zo da me ya zo da sallah ya zo da azumi duk sun yi annabi ce musu ba amma inda rigimar take za a rinka daukar ladan ana biyan mutanen da ya cinye wa kudin su a ta daukar ladan ana biyan mutanen da ya cinye wa kudin su ko zubar da jinin su ce za a dauki ladan babu shi to kaga maganar haramun yana rushe aiki wannan da wannan ina ba da ga fahimci wannan to sai mu koma kan ruhin maganar mace mijin tana aikata haramun cin haramun kuma wannan kowa ya san cewa bai halatta mutum ya zo ci haramun to mace mace sana'ar da mijinta yake haramun ne kuma ya kawo zuciyar da ita ita in ta ci ta ci haram ba ta ci haram ba ta ci ba ta ci haram ba ko ta sanya ba ta sanya haram ba sai dai zama da ci akan wannan a matsayin ta na mummuna kamar yarda ne da saban Allah da yake a nan ne zunubin yake kun fahimta da kyau amma mu ce abin da ya kawo mata ta ci ko ta daura na tufafi ta sanya haramun wannan ba mu da lissi akai ko ta sani ko ta sani ko ta sani amma zama da shi in ta ci gaba da zama da shi akan wannan ya zama amincewa ne kan yele ya yi saban Allah to wannan amincewar na a matsayin ta mummuna zuciyarta ta rufu na cewa ta yadda a saba ma Allah har ta zauna da mai wannan sabon to a nan da biyu amma ba a san abin da ta ci ba dan dole ya ce zai ta fito ta hanya ne hmm. ha an saman kalbi wa maharil bagi <laughs> maharil bagi asalin lafazin bagi daga baguyun ne wato ba da gainun da wawan da ya to amma sai aka canja wato wawun din da aka ibdal ta koma yawun sannan damma da ke kan ra kuma ta koma kasra sai zanto bagi wato fa'ulun ne ma'ana fa'il wato bagi mazinaci kenan akan ce baga wato idan mutum ya aikata zina yamma tace bagatul mar'atu tabgi wato mazdarin shine biga an gane ko la tukuru fa fayatukum adal biga'i in aradna ta'assuna li tabtagu ardal hayatid dunya albigha shine aikata zina mahar albaghi kudin da ake baiwa mazina ce haramun ne wa hulwan kahin ha kudin da ake baiwa malamin surdu ko mai duba ko mai goganci dukkan su waɗannan haramun ne muttafaqun alaihi wani hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma annahu kana ala jamalin lahu qad aaya an karɓo hadisi daga jabir ibn abdullah hadisin mu na karshe kenan a yau in sha Allah annahu kana ala jamalin lahu qad aya Jabir suna tafiya tare da manzon Allah shi Jabir ya kasance kan wani raƙumin sa qad aya raƙumin ya gaji yana tafiya tikis an balo Jabir a ƙarshen baya kular baya to dama siyasar manzon Allah in yana tafiya da sahabbansa shi a ƙarshen baya dan duk wanda ya gaji manzon Allah ba shi lift haka shugaba ya kamata ya zama <laughs> shi shugaba kullum motar sai take a ƙarshen baya ta yan rakiya tana gaba da in wani mutum ta ta ta ta yi banco ba wanda ya sa shugaba ya sa har ta kinga ta yi wannan ba shi ne shugaba ba ya zai falla guje farko baya ma'ana ko da ta yi ta ta yi banco tun ina cikin su shugaba shi kenan ne an farna ba ke kenan yanzu ba su jira da ba jabir yana kan ragumi kada a'a ya fara da an yi sayi ku da ya ga kuma ma ya dame shi saura ka dan ya tsaya ya sauka ya ɗauke kayansa ya kula ya daga dalin Allah ya sadaukar shi ne fara da an yi sayi baku at-tasyif shi ne wato at-tabiya yubarri zimmatahu anhu wato ya sake shi kawai ya je ya ci gaba da garan bata kala jabir yake ce lahika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo same ni duk kowa ya tafi an bar na baya ne kada ya je manzo Allah kuma na baya ya ga waye aka bari a baya falaika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo same ni fada ali sai yayi min addu'a wa darabahu sai manzo Allah ya zungulu wannan rakumin da hannunsa saboda mu'jiza annabi fasara sayran sai da kuma rakumin ya zakura ina wata irin tafiya lam yasri mislahu tun da yake bai taɓa yin sauri irin haka ba saboda mu'jiza annabi fasara sai manzo Allah ya ce da Jabir bi inihi bi ruqiyati sai mun ji ukiya daya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu jabir la a a ba za la wani ba ba zan sayar ba sun makala sannan ya sake cewa bi inihi ka sayar min da shi ya jabir jabir ce fa bi ituhu bi ukiyatin sai na sayar masa da ukiya daya ukiya dai shine dirhami 40 kowane dirhami daya shine zai baka wato gram hudu da kuma rabin gram na zinariya a yau wato sai ya sayar masa da dirhami arba'in kenan shi ne uqiya daya amma washtaraftu humlanahu ila ahli na shartanta masa cewa to amma ba zan baka rabon ba sai na je gida tunda yanzu a hanya muke idan aka yi tunakayyar da ba sai jabrai ba annabi ragon ba shi ya sauka yace a a na yadda da tunakayyar amma sharadi ba zan baka hajar ba sai an je gida sai manzo Allah ce na amince a tafi gida falamma balagtu jabir yace lokacin da na isa gida a ataituhu bil jamali sai na kawo a annabi rakumin nace ga rakumin ka Allah kawo mu gida lafiya fa na kada ni ta mana shi kuma sai ba ni kudin rakumin sun maraja'atu sannan na koma na tafi gida fa arsala fi athari sai annabi ya aika cewa abi na ikrauni fa qala sai ce aturani ma kastuka li akhudha jamalat shin kana tsammanin na yi maka magana ne na kulla kasance da kai da in karbi rakumin ka khudhu jamalat in gwada rakumin wa darahimaka in ba kudin ka fa huwa laka na baka kyauta متفق عليه wannan حديثي bukhari da مسلم suka rawaito wa hadha siyaqu li muslim asalin siyakin wannan hadisi na muslim ne to a gurguje abinda wannan hadisi ke nuna wa na hukunci annabi ya da da sai da ya wato sai wannan nuna idan annabi ya yi umarni kan al'amuran da suke na duniya ba wajibi bane bi ko amma al'amuran addini fa tilas da yake dan da a ce wajibi da ya tabbata yi abin nan ko da ke a wata riwaya cewa yi la walakin ni hulaka laka yace a madadin in sayar maka dai zan baka kyauta manzo Allah ta sayar mun dai har aka sayar masa kuma hadisin na nuna na kai a tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta an gane ko idan gwamnan garin ko ya zo gidan gina gidanka mai kyau yana so ya saya sai a yi kasuwanci ba za za a yi a haɗa kai da lana sabi a kwace maka fili ba ko a kwace maka gida ba cinikayya za a yi kuma ya halatta a sa kuɗi ka ce a a ƙara a sa kuɗi a kara ya halatta ma ka ce ba za ka ko ba kuma yadda gwamna iya ba yadda shugaban karamar hukuma iya ko minista ko shugaban kasa wannan yan ana shari'ar musulunci wanda ake jin tsoro ba haka take wannan ita ce shari'a da mutane ke jin tsoron kwabarta cike take da adalci cike take zaman zaman lafiya saboda haka yake cewa wato sai dai ka sayar mun kaga manzo Allah na iya cewa ba ni shi kyauta jabire ba amma sai yake sai dai a sayar masa sannan wannan kuma na nuna idan mutum ya sai haja a wurinka ka iya sarkanta masa yin amfani da ita zuwa wani lokaci amma duk za ka yi wannan ne tun kafin ku rabu daga wurin kulla cinikayya ka sai mota ya ce to shi kenan amma da Allah ka bari gobe zan je da zai dawo sannan in baka in ya yarda shi kenan ka sarkanta masa wannan an sai motar ka an sai mashin ɗinka an sai jakin ka an sai galma an sai wani abu naka dai ka sharɗanta amfani da shi arfanan da ba zai cutar da ni da ka dawo ko zan ƙara ta kaza wannan babu laifi da an yi haka cikin shari'a da musulunci ina ga sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan kuskure kuma Allah ya to bari a kira sallah sannan sai ya tambaya insha Allah alaikum salam ya waɗanda suke rubuce da kunan su da hankali wannan ke ta matsayin ajiye amfanin gona a cikin shari'a musulunci halal ne ko haramun ne wato shi ajiye amfanin gona ba wai daga zaran ka ajiye bane ya zama haramun sai yan an samu ɗaya daga cikin illoli guda biyu ko duka biyu illa ta farko ya zanto ka sayi amfanin gonan a lokacin bazara lokacin raninsa lokacin da ake karancinsa kai sai ka saya kuma illa ta biyu ya zanto ka yi hakan da manufar ya ƙara tsada don ka saya ka sayar nan gaba to wannan ya zama haramun kenan amma dukkan mutumin da ya sai amfanin gona lokacin kakansa gashi na a kasuwa bajaja da manufar cewa nan gaba idan bukatarsa ta zo zai sayar ya nemi riba a kai wanda yake ba da nufin tsawwala wa jama'a ba riba ba irin wadda ta halatta a kasuwanci ta yau da gobe wannan abin da ya bai haramun ba na faɗi wannan tun kwanaki a cikin karatunmu kuma wannan shine don abin da malamai suka tabbatar ka duba littafin majmu' na Imam Nawawi ko littafin maguni almaguni na Ibn kudama kai ko da littafin mudawwanatul kubra na imam malik ibn anas fatawoyin da aka yi masa ka kuma duba littafin ah, al-muhalla bil athar na ibn eh, ibn ah, hazm al zahiri da littafin sharhin imam muslim da yawa imam an-nawawi da imam an-nawawi kai da yana sahih muslim duk mutum bai ga waɗannan maganganu hadisin da yake maganar haramcin ajiye amfanin gona imam muslim ya ruwaito shi abinda hadisin ke cewa la yahtakiru illa khatib ba wanda zai ɓoye ya taskance amfanin gona sai mai kuskure to ɗaya daga cikin marwaitan hadisin shine ma'amar ibn rashid an gan shi yana tara amfanin gona ya ajiye sai aka ce gashi ka rawaito hadisin haramcin ajiye amfanin gona kuma kai kana saya ka ajiye ka sayar sai ce ku ne baka fahimci hadisin ba amma na fahimci mai na rawaito duk malamai sun yarda arrawi azra bi ma rawa min ghairi marwaitan hadisi shi fa kowa fahimtar mai yarwaito ba ya waɗansu da za su masa sharhin abin da shi ya rawaito ba an fahimta ko da haka idan mutum ya zo lokacin kaka an kawo amfanin gona duk jama'a kowa ya kawo nashi na son ya sayar ya ware na amfanin gida ya ware wanda yake so ya sayar dan harkokinsa na gaba wani na so ya canza jirgin gidansa wani ya so ya kawo aure wani zai aure da ɗansa wani zai aure da yarsa wannan sayan amfanin gonan a lokacin ne shine abin da shi manomi ke so da in ka haramta sai ka cutar da manomi ne zai da dawar a lokacin ya ajiye ta amfanin gona yana so ya sayar da ranar saboda bukatun yau da gobe wanda wani sai shekara ke canja kaya a kaka so daya daga nan kuma sai wata shekarar to sai ka ce haramun ne a saya aji to yana ko ne babu wani malamin fikihu a duniya da ya faɗo nan zai iya kalubalantar ku ba malamin fikihu da ya faɗo nan a duniya amma abinda malamai suka ce shine in a lokacin ana tsananin sa da rani ba lokacin kaka ba an fara neman abinci a rasa shi kanshi wanda ya sayar da yanzu yana neman ya saya saboda za mu ba da ikon da zai ajiye gaba ɗaya na shekara wani to a daidai lokacin sai kuma ɗan kasuwa ya je ya sai a kasuwa dan ya zo shi kaɗai zai sarrafa kasuwa to wannan kowa san haramun ne kaunar wahida akwai wanda haka suke sai sun je an fara neman abu an rasa sai su tura ma yan koran su je kauyuka duk su sayi na kauyen a kawo ajiye a cikin to in ya jima akwai wani wuri ya je ya sayar sai an ji karar babu a ko ina sai shi kaɗai dan ya sarrafa kasuwa da yake so to wannan yana rayuwa ne kamar da jinin bil'adama saboda haka abin da ke haramun ne kawai wahidan shine hadisi ke magana akan sa an gane ko amma wanda ya je sai gero ko masara lokacin kakarsa ba daga gashi nan kwano ana sayarwa naira arba'in ko hamsin ya zo ya so shi da aka zo bazara ta yi ya zo ta yana sittin ko naira saba'in ya tiri ban naira ashirin kace masa ya haramun to babu kasuwanci a duniya kenan gaba ɗaya babu kasuwanci kenan domin duka abin da wani ya so ya tiri ba sai mu ce shi ma ya shiga cikin wannan babin kaga ba za mu iya shigar da wannan ba ciki to kaga wannan sune marasa tausayi ga bil'adama wannan sai dai mu musu wa'azi ga marasa tsadar da amma tun da lokacin kaka suka saya lokacin balla suka sayar ba sai intikar ba amma tsadar da suka yi babu tausayin bil'adama ce ka sai abu naira ashirin ka zo kana sayarwa naira tamanin ka kamar yan black market kaga ba su da tausayi galibi saboda zaka ji waɗansu daga cikin su suna addu'a ma Allah ta' a rasa mai ga ya zama rashin tausayi ke wannan kuma yake cewa menene fasara wannan ayar wala kad atayna ka sab'a min al-masani kal qur'an azim wala kad atayna ka sab'a min al-masani wal qur'an azim wannan ayar tana cikin suratul hijr abinda Allah yake cewa da manzon sa hakika mun baka saba min al-masani wato bakwai cikin al'amuran da ake yawan ta karatun su wal qur'an al-azim ko mun ku qur'ani mai girma malaman tafsiri sun tafi kan cewa wannan sabu an al-masani da sune suratul fatiha ita ce suratul fatiha dan tana da kunshe da ayoyi bakwai ne an gane ko an baka ababai guda bakwai wato ayoyi guda bakwai min al-masani cikin abin da ake yawan maimaita karatun sa shine al-qur'ani mai girma abin da ake yawan maimaita karatun sa wal qur'an al azim ko mun baka al qur'ani mai girma sai wannan ya zanto mun baka afal am al khas a ambata al khas shine sab'a min al masani sannan ka ambata al am wa huwa al qur'an wanda yake yashmalu sab'a al masani wannan kuma yana da yawa cikin al qur'ani afal am al khas ko afal khas al am wa akwai karnukan da ake baiwa horo na musamman don saboda gadi ya halatta a tsaye su ai mun riga mun da annabi ya haramta sayan kare eh annabi dai bai iyaka ce ba an ce bakin kare ya shaidan ne ba ai ba wai shaidan wanta iblis ko shaidan cikin karnuka kasa akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu cikin aljanu to kuma akwai shaidanun karnuka shi bakin kare ko cikin karnuka shine shaidanin su

ya ya ai ba kullafi dan zai samu kalan ba shi dai da a saya kan gane abu kowace hanya mutum ya same shi yauta da hanyar ta dace da dama aka zance hanyar da wata dace ba wala faɗi umuri ya kamata zai kawo fasu wa alaikum salam din da ya tabbatar ya ya baki kyauta bai halatta ba dan kai ta auna lal yatim wal udwan baya halatta kai taimake ke na wajen aikin barna ko da kai ba za ka taimaka taimaka mai ci ci bai halatta ba eh eh a gaskiya wannan bai kamata ba tunda manzo Allah sai za a ta kun mantar zauna dinahu wa khuluquhu mutum idan ya zo in kun yadda da addinin sa da sa to ku aurata masa to mutumin da yake ka san sana'a ta haramun sai yanzu ka da addinin sa ka da sa to ka ba za ka daga aure ba kenan shi da abin da ya kamata kamata a duk mutumin da an san cewa sana'ar sa karara haramun ce kawai na wahidan kamata an ya ne nema wai a shi. a ba za ta kara aure na shi ba da aka yi masa ai ta iya yiwa shi shi da ba da kirki kuma yarsa ya zanto tana da kirki ba za mu ce wannan ya shafi yarsa ba ko ya shafi dansa in dansa ya zo neman aure kara ba ce in dansa yana da wata sana'a daban ya rintuwa bansa ba amma shi shi za mu amalanta wannan kakkawar mu'amala din dan ya kasance ya daina wannan abin da yake da barna na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam abin da ah, hadisi da kawo nan wai wani malami na ya magana akan hadisi na cewa kullu kullu na hadin da ba ta bil harami sannan ba aula da hadin da hmm. shi ne ke kwata wannan suna cikin hadisan da ake kira ahadithul wa'id hadisai na firgici wato a ce duk wanda ya kaza matsayin sauta ko wanda ya kaza baya tare da mu ko wanda ya kaza to kaza haka a faɗin abubuwa a ahadithul wa'id kenan matsayar malaman suna tare da su wannan hadisai suna nan a karanta karantawa mutane don su lesa daina wannan zunubin amma idan mutum bai daina wannan zunubin ba ya mutu akan haka lalle ne abinda Allah ya ambata cikin hadisin zai tabbata a kansa ba lalle bane ba in Allah ya ga dama ya yafe masa in Allah ya ga dama ya kama shi da laifinsa domin faɗin sa cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga mun yasha dan ya fi har waɗannan ababa shi yasa a hadisi wa in ana karantar da su amma ba a cewa lalle ne duk wanda ya aikata wannan abin abin zai same shi saboda mai saboda yalwar ramar ubangiji in Allah ya ga dama sai mutum ya aikata kuma ya masa tunda ce wai kuma dun zalika limun yasha amma irin khawarij su ne suke ganin duk wanda ya aikin sabo ya zama dole ga Allah ya masa azaba kaga wannan rashin ladabi ne ga Allah a ce ya zama dole gare shi kamar yadda idan mutum ya aikin da'a ya zama dole ga Allah kuma ya masa rahama wannan duk a matsayin ahlus sunna wal jama'a abin da suke cewa shine ubangiji ta'ala ya yi alkawali dukkan wanda ya aikata da'a zai masa abin nan ya wajabtawa kansa ba wani tilasta shi ba amma idan mutum ya aikin sako fa idan Allah ya ga dama ya kama shi da azaba in Allah ya ga dama kuma ya gafarta masa in ya masa azaba adalcin sa ne in ya masa rahama kuma abuwa ne da rangwamen sa Allah ko yana sufantuwa da rangwame na sufantuwa da abuwa in Allah kana afuwan kula ka fahimta da kyau yawwa wa alaikum salam eh shi cewa yanzu an yadda shirya cikin da yan majalisunsa ne su ce maka su a cikin kamfen da suka yi ba su yi alkawari za su yi shirya ma mutane ba kuma ba su yi alkawari haka ba a yanzu a shi yana da a yanzu a wajen allah cewa eh. in eh. bai shari'a zama ya yi daidai wallahi tallahi ba shi da hujja duk wani gwamna a arewacin najeriya ba bauchi kadai ba a arewacin najeriya inda muke da rinjayen musulmi wallahi tallahi baya da uzuri a gaban allah inda ya tabbatar da shari'a ba saboda dalilai guda uku dalili na farko shi musulmi ne kuma shari'a nan wajibi ce ba mutahabi bace ba shari'ar wajibi ce ba kuma mutahabi bace ba Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam amma da azumi suka yi shi ya ce idza tafi ila salati faghsilu kuma in za ku alwala ku in za ku sallah ku alwala kuma suka yi shi ya ce wallahi ala nasi hijjul manufa man a ilayhi sabila kuma aka je aikin haji shi kuma zo wajabta kaza kuma shi ne kuma ya wajabta bin wannan dokokin da na shari'a dan ya muka dauki wancan muka ajiye wancan menene yahudu suka aka la'ance su dan musu aiki da taura bane eh a ah. ba wani mutum yake da taura bane ba sun yi aiki da wani bangare sun kin aiki wani bangare sai Allah ya fato min min zubatul kitabi wa takfurun zubabu fa ma jazaa'u man da zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila shamil azab yanzu za ku yi aiki da wani sashi na littafi kuma wani sashi kuma ku kafirce saboda ka ba wani uzuri za su bayar na biyu kuma shi constitution din ya bayar da tsarin ayi idan mutum ya ki ma kamar saba constitution din kin yi din shine saba constitution na uku kuma abinda kuka yi alkawari tsakanin ku jama'a za ku za ku yi musu dukkan abin da zai amfane su cikin abin da yake mai amfani ba abin da fi shari'a wallahi ta fi ruwan famfo ta fi wutar lantarki wallahi amfanin daga jama'a to sai mutum ya zo cewa ga mutane alkawari ba ne yaudaran kai ne kuma musulmi bai ko alama wannan bai ko ku fahimci wani abu guda daya kuma yanzu ai zamfara ta riga ta gama da wuta zamfara su riga sun yi sun zauna lafiya kai ne kake jin tsoro a ciki duk wani kaifin na riga an dauka ga fara ba shi kenan ba duk wani zagi da yanzu da zagi da tarafin da bangar sun riga sun kare shi akan zamfara yanzu bangar ta riga ta yi an riga an gama zagin ne me kuma tunin jarumai sun riga sun mutu gaba kawai ta kuma ragowa baya kuma sai ku tsaya kuma kuna laki sai mu kana ragon cewa dai eh dalla a saurara saurara dalla ina hukuncin malaman da suka kushe wannan ba su sa addinin musulunci ba ba su sa addinin musulunci ba malamai da su kushe a cikin garin ba su sa addinin ba ba da su sa addinin ba su wannan magana duk wanda ya san me ya addini ya san me ya kare wa da ya kushe sai ya musulunci abu ne mai hadarin da take wa alaikum salam ya kamata kula da rai ba da Allah ku saurara jama'a ina da zamu da haka fa ta na ga kamar kuma da masu karantarwa da wani kuma ana akwai aiki da ya kamata da shi ne yau da kullum saboda wanda suke adawa da shari'a a munafurce su ba za su yi kowa fili ce ba su san shari'a ba ba kuma za su iya taimakawa a yi shari'a nan ba suna cewa wannan al'amari na zamfara na zamfara da shari'a zai mutu na tare idan misali su a shirya ne suke magana zai kawo a dinga sanya karya a cikin kaba da aka shiru aka mata ka na tare da za ka yi to ya ko kamata musulmai su san cewa shiru da wannan magana da kamar cewa ta kasa da farfaro wuraren da ba su ɗauki shari'an nan ba su yi sassauci to kamar ana kara gaskata wa'ina shugabanni masu cewa wannan tsarin yau su da tare ya zafi wannan magana cewa za ta mutu na tare magana ce ta su ta shirme da in ba haka ba yanzu abinda ake a zamfara a faɗa mana wata jiha a Najeriya da talakan da ke morewa irin zamfara mafi karancin albashi naira dubu biyar an riga an tabbatar da wannan babu haraji babu gidan giya babu gidajen karuwai ina wannan kwanciyar hankali gwamna da kansa ya rinka yawo a masallatai na cikin gari ana shan ruwa da shi da azumi akwai shugaban karamar hukumar da yake a gayyato masa dukkan yan garaya da yan bori da masu kada kada da kalangu aka gaito su yace duk su kawo kayan kidan su kawo aka tara a sakatare da lagos da yace to da Allah in za ku sayar mun da wannan nan za ku sayar suka duba suka duba suka ce naira dubu ashirin da biyar yace to lokal gaman ta sa dubu talatin aka sa musu fetur aka kona su aka ce su kuma kowanne ya fata sana'ar da yake so lokacin gwamnati ta taimaka masa wanda ya taɓa yin makaranta ya zo tafi makaranta za a biya mata don girman Allah mai wannan ga jarumai ta suna aiki su waɗannan waɗannan irin munafukan musulmai su ne za su ce wai abin zai mutu na karali kaga abin nan da suke faɗa mai ne ta maganar ubasan da suke wato su a kokuturu ne ba su da maganar su da arna suka faɗa su ma suka maimaita ai shine da ya sa yasa Obasanjo ya makircin da yace waɗansu manyan sarakuna na arewa kar su je wajen dan a mayar da abin ya zanto wani lokal abu ba ya shafi ƙasa ba iklimi ya shafi kawai mahalli wannan kuma duk aikin banza ne wannan ba za da shari'a mutunci ta tasiri kuma ta shiga ba da abin mamaki daidai lokacin da aka yi wannan lantin na shari'a ina wajen kasar nan wadan sai uwa ke faɗa mun sun gani a cikin wata an yi hira da wannan zamfara gashi ana nuna wa a tauraron dan adam awa biyu cewa dukkan wanda yake da kalubale a akan a yi masa magana ko ta ta wuce wannan kuma ya zo nuna wa mutane karama su yan siyasar da suka maki jan suka yi ta munafunci a jam'iyyar su ya zo su tasiri da aka zo convention na jam'iyyar su aka ce shine shugaban convention din kuma ya zama successful one wanda ya fi kowanne cikin mutunci shi da rawanin yana magana ɗaya ɗaya da kaga shi kaga islam kaunar wahidan ba wani kwale-kwale Allah kawai waɗansu ne suka zai suna ɓata a kansu lokaci wallahi tallahi yaudaran kai ne kuma wani abun mamaki akwai wadansu suna nan sai ne magana sun ce ai mu a secular lafiyar biki eh mu yan secular lafiyar biki to dan girman Allah idan kana zauna a secular lafiyar kai secular ne da ka ta malam da kai secular lafiyar in kana zauna a secular lafiyar kai ne ba za a tambaye ka cikin kabari kai kadai a matsayin ka na gwamna ne kwamishina ne shugaban karamar hukuma ne wannan rubutun dan majalisa ne haka za a tashe ka cikin kabari kai kadai da Allah ku saurara a ce man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka da wanda ya rayu a Ingila da wanda ya rayu a Najeriya da wanda ya rayu a China da wanda ya rayu a amurka da wanda yana yana tsakanin sama da kasa ma in akwai wani wuri ba tsakanin kan sama da kasa sai an tabbi shi wannan tambayar guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye ubangijinka me addininka wane ne annabinka sai ka bada ka sai allah Allah mun da sai ta ne wallahi ka faɗa za ka ci duka wurin mala'ika ba abin da zai ana ci duka a ce mara duka ya Allah ya mun mara sai tsaki ma me me addinin ka ce Allah kasar mu ba ta da addini mu ba na jira maka lafiya man na diyunka na riga na bayani tun da zuba mu dan san kula ku wai zai faɗa wannan magana dan girman Allah a gaban waje kuma sannan kai ne aka yaudara kai da wannan jira ta kila ta ce yanzu na jira ba ta kila ba ce ba na jira ta farkin kiristanci take bi tun tubi kiristanci take bi ga dalilai kamar haka hutun ista na monday iskar monday da ake yi ba na asabu ba good friday happy new year duk masu ne alamar da ke asibiti da ɗaya ba katon cross bane ba na arna ne kuma to duk kuma najeriya a yau ba a goyi ba tana da jaka da vatican vatican kuma tana da ambasada kuma a najeriya fadar vatican gaba ɗaya ba ga kasan gwamnatin italiya ba take fada ce ta kiristancin duniya gaba da yan roman catholic dan menene muke da jakada a can a najeriyance jakadan nan fa yadda yake wakiltar bayil haka yake wakiltar bauchi haka yake wakiltar daular usmaniya da usman dan fodiyo haka yake wakiltar daular borno tun da najeriya yake wakilta a fadar vatican kuma kun ce wai secular ce kawai dan mun zama da baki shikenan sai mai da kama abin nan su Allah suna da abin da zai kare addinin su ko mu wuce shari'a na aje a yi ta a ikiti ba dai ikiti ko dan bayarsa idan ya dauko alade yake shine gwamnati jihar su dai constitution ya ba ta damar ko amma mun ka dole a yi mana musulunci a Bauchi ko a Kano ko a Sokoto ko a ina ne insha Allah to amma nan yaudaran ka da mutane da suna wani yaudaran kansu da wadansu yan muna malamai da suna suna wata magana ta munafiki wallahi wannan gulbin da ya taho duk wanda ya tsaya hanya sai ya gama da shi ya wuce Allah canji ne Allah ya kawo a duniyar musulunci ba nan Najeriya ba duniyar musulunci ne gaba ɗaya karamin misalin ce ne dukkan jamhuriyoyin rasha kowace ta balle an ba ta cin gashin kai an iya dace ce ne wai kawai don musulmi ne wa ma na ka min hum haka kawai don su musulmi ne aka ce ba za ta balle ba su kuma suka ce sai dai a mutu duka sojojin su hatta sai yana da da suka bayani sojojin take ne a gaba ɗaya dubu takwas rasha a wannan farmakin da ta yi wata uku take kawai sojoji dubu ɗari ta kai dubu ɗari akan mutum dubu takwas kowane soja dubu da mutum nawa zai faɗa kenan kowane mutum ɗaya shi kaɗai na fuskantar kawo mutum ashirin da shida ko da bakwai shi kaɗai ba amma da karfin Allah madaukakin sarki da alkanus din da muka rinka yi cikin azumi a nan da ko ina a duniya wanda ba za mu fasa ba mun zala yanzu rasha ta janye ta gudu sai ta birnin gurbin ne ya gaga har sun ci nasara inda ma rasha ta kwace kai ka guda ku sun kwaso kayan su juyin juyin hali ne ya zo wallahi duk wanda ya tsaya ya ce zai wa musulunci wani gada gada to za a kai shi a wuce kar ma mutum ya bata kansa lokaci kuma yan mata suka tafi a amurka bayan suka yi zanga zanga suka ce su musulmi ne a matsayin su na ma'aikatan gwamnati a bar da masu sa hijabi bill clinton yi ta an bar da masu sa hijabi a amerika yadda musulmi ba su kai kashi biyar cikin ɗari ba gaba ɗaya an ba su wannan damar kuma aka zo dukkan lokacin farkon azumin nan sai da ya speech dogo a cikin tashar talabijin yana wa musulmi barka da zuwa ramadan wanda musu kace biyar cikin dari ba shikenan wannan sa'a na kasan ko kwana nan sun tashi suna kama kira suna ci shikenan so da sauran yawo wannan rauni ne rauni ne rauni ne da yan siyasa wallahi suna batawa kansu lokaci ne kan abin da ba zai amfane su ba har kawai mutum zai gama mulkin a banza duniyar bai sawa ba kuma ya je lahira ana jiransa wallahi tallahi mutane nan suka shugabanci a Najeriya suka sauka ba su yawa musulunci kuma kuma suka suka zama yi saboda haka muna nan mu muna tare da shari'a musulunci kuma ba za mu daina kiyamun laili ba muna addu'a ga dukkan mai taimakon a nan ko da iliminsa ko da tunaninsa ko da mukaminsa wajen ya ga ta tabbata Allah ya taimaka masa albarkaci zuriyarsa dukkan mutumin da yake mata zagon kasa wanda muka tuni da wanda mu sani ba wallahi za mu ci gaba da la'anta ba za mu ja da baya ba abin da zai hana mu ja da baya a dama wannan yanzu juyin da aka zo a Najeriya juyin da aka zo a Najeriya yanzu nan gaba ko kansila sai ustazu wallahi saboda yau da idan an jima akwai karatu